saduwa da ku a wani sabon shiri na zauren VOA. A yau za mu tashi ne a inda sarkin kwashima na ƙasar Ghana zai jawabi akan halin da suka tsinci kansu a ciki idan suna neman takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Yanzu zan miƙa ku ga abokin aiki na Muktar Ridwan Abbas wanda zai jagoranci shirin. Ridwan gare ka. Za mu je wurin sarkin kwashima. mu gare ka. manya da makahalarci wani gauri muna muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun gode da samun wanga dama da za mu ajiye korafe-korafen mu domin mun ga alhamdulillahi da wuya mu samu wani matsala amma jama'an da ke tare da mu wayanda muke jagoranta su ne koron lokaci za su zo muna sarki ai muna kaza ai muna kaza kai in ka tafi wurin da ganin ka kafa sunanka sai ga wannan abin ka gan shi da sauki amma iyayenmu da yanninmu da yan uwanmu da muke tare da su da'iman tun daga kan takardan haihuwa a turanci ya sunan shi to tun daga kan shi domin eh, sakatare na ya yi sku jika na ne yanzu haka shine assembly ma na garin mu shine personal secretary na akan kujera na kamin ya je tsaya ya samu assembly man to in ya zo shi kamun wanga in ce labaran je ka duba mutanen ga a kula da su to da karshen ta jifan da ya faɗa kaina kamar wata uku da ya wuce ɗiyanku guda da take zuwa suku can hanyar kasuwa sunan suku ne ban rike ba to madalla ta zo gida ta ce a ba da 350 cities na ce na menene zulai wai an ce ita ba ta benefit nan an na cire kuɗin ma an bata amma sai yayanta ta tambaye ta zulai don ai jarida ce yayan nata shafatu ta ce baba kaka bayar me yasa kan bayar ta ce kaji kaji ka nace kowa eh sai ce mu tashi mu tafi na sa riga na na ɗauki voting id card na takardar haihuwa na passport na takardar hospital na duk wani takarda da aka bani matsayi na ina ɗan kasa da wanda aka ba kakansu duka na kwashi da muka je na nemi ita wanda take kan makarantar ya ce ga abin da ya kani wai eh na ceto yanzu dai alhamdulillah tun da dai na samu wanda zai guda mana hanyar garinmu ba ai kaga mun gode amma ga takaduna. da na zube mata takadura ta gani kuma ta jinna an karanci sai ta ce mene le koloyan ne na ce oh, je koloyan bamo ne wa ufa ne to karanta dai mun ba wurin da dariya to sai ta ɗiya na wuto tana gamba ba akwai yara kaman bakwai da suka fi su wannan abin nan amma iyayensu ba su su yi magana da suka zo eh ba su iya su yi magana to gaskiya ba a zo rina ba ni kuma ban yin karambani shiga inda ba tare tare na ba don kowanne unguwa an cire musu sarkin su da in wani abu ya matse su su kai mishi kuka shi kuma ya je bakin kokarin su shi yasa in yau Allah ya taimake mu mun zo wurin mai martaba shugaban mu na zango mu samu dama sai mu gode mu Allah mu yabi annabi Muhammad mu aje mishi kuka mu wanga abu yana cire mana tuwa kurya Allah baka yawan rai a tashi tsaye a kula muna eh mun gode kwarai a cikin neman kamar ka je field form ko ka je neman passport kamar kan da don wa ya fara region da tribe wani abu ne matsayin shi da abin da ake damun mutanen mu kenan abin da ke cimu da tuwa kwariya kenan sha tambaye ka ina ka fito wani yare kake yi so shi wani abu ne matsayin shi yana cikin criterion ko ba shi ciki shine nawa honorable ben insha Allah na sha ganin kare nisa har na ce ma yan waye na hulanawa don ran da zan je passport office a ce min an hana ni passport saboda kaira na ni hulani ne na ce a tambayi honorable in yana da passport insha Allah ina gani wani abu ne da ya zama himma sunana Yakubu Musa Bari ni ne sakataren kungiyar na hulana duk duniya na Ghana chapter Tabital Pulaku International shi sa sarakai na gaishe ku ina tsammani sarakai sun ba da dan tarihi ina so mu duka mu jawo hankali mu akwai wani abin da ke tafiya fa amma ana so a yadda tarihin ko kuwa an sani an ki sani ne shi yasa nan ya kamata dukkan mu mu jawo kanmu inda muka je duka mu ba da tarihin mu kamar yadda babban sarkin mu na zangolin ya ba da tarihi duk rayuwar mutum in baka san inda ka hutu ba ba za ka gane inda za ka ba shi yasa na ba da wannan bayani ni zan tsaya batun zango ne amma ni zan single out batunmu na hulani na ga saboda keranmu duk inda muka bulla an san wannan hulani ne babban sarki ya yi tariki batun sojojinmu da suka zama hulanawa ni na yau ni barracks boy ne kakana yana cikin west african frontier force na suka je first and second world war babana na cikin first regiment na ghana kenan babana ma an haife shi cikin barracks ne ni ma aka haife ni barracks na tashi babana instructor ne kamar yadda babban sarki ya faɗi hausa ne na kaji ana faɗi cikin cikin barracks ne lokacin ba ba jin turancin after independence instructors duka in ba hulani ba ba haushe da har ma na samu labarin wanga na tashi barracks mu muna da sajin tunde bayarbe ne instructor ne amma dukkan su hausa ke bema kamfanin arakan barracks nan na tashi sha ce yau wa'annan mutanen nan jikokinsu ‘ya'yansu yau shi a ce ba ‘yan kasa ba ne saboda Allah in kai ne ya za ka duba wannan abu wannan abun ke ci mana kwarai ka gani yau ka je ka yi gana kad. da an gan kiran ka kamar dai abu. don yau ya zama honorable wallahi da ba don honorable ba ya kai wurin an ma seize card document da yake da shi abin da ke faruwa kasa kenan da kana da kad an ce akwai abin cafeteria da aka put across da in kana da shi if you have those ones ka qualify ka samu waɗannan dokumentin nan amma da an duba ka kan zango ka sa babban riga ko ko abin nan screening ka daban ne an faɗi maka gaban ka kai you are not a Ghanaian je gana ne jube un je ne akan lokacin da ake hidima independence nan ba baban shi ba kakan shi wurin a zo ka ta passport office kuma last two months an handcuff ma ɗana daga passport office sunan shi mahmud jawo discharge book babana kakan shi kenan na kai na aji har yau ga an blacklist boyin nan ba shi eh, passport nan ba yan sister na babba mu duka mu da sister shi da mun shi duka barak saka haife mu da idan aka tambaye shi wannan yana ya je renewal ne honorable yana da passport for ya use passport for 18 years don yana ya stay belgium ya zo ya je renewal da aka gan shi aka tambaye shi ina ka an haife shi ne ne shek ta an fi shi uye diye ne wai mai fulani ne don sunan shi mahmud jawo gaba ɗaya aka doki fom aka ba national security ka san yan nima ne shi ce san bai yarda shi da aka hanka ofin shi shi sa wannan abun sa'annan na uku topic da nake da shi shine enlistment ya'yana cikin danjin mu an je ya qualified up to the graduate masters yana da suna da masters sun je enlistment an ganka sha cire ka cikin layi saboda ka zama fulani ko kuwa kana kai nod na ne shi sa kaɗan da nake so in bayyana kenan ina guban ga abun gai very very serious da in ba mu taka yanzu ba Allah yawancin mu duka muna cikin ciwo cikin zuciya wanda za mu fita da shi ba mu so har wannan lokaci ya kai salamu alaikum ya zo wani wani ya wani tambaya da mun bukacin lawyer ya yi abin nan shi sa a wannan lokaci mun nemi gaban shi yanzu wane ne ke da ok ga wani da ok sultan bari mu zo wajen sarki sultan muhammad waziri amadu honorable ko ya miss flight shi ba da mun samu sabon flight kamar kan da mr bari ya fadi muna face muna face a lot of difficulties a passport office na kai matana babanta libanese ne manta libanese fanti ne babanta ya zo ghana 1942 ya aure manta 49 manta babanta ghana aka haife shi ya yi prison da kwamin kurma jikanta which is matana sistanta diyanta sunan shi jamal ka gan shi balarabe ne complete mun je mu yi mai passport ni da dan wani da ke bayan ga mu apply passport biyar sistan shi na ciki an ba sistan shi passport shi aka hana shi the only reason da aka hana shi wai doesn't look like a Ghanaian na ba da passport mai shi na ba da passport kakan shi na cin suna son na taba kunnin shi mana kawo yet su hana shi suka ce a kawo shi for vetting na zo da shi five times ba vetting shi ba shekaran jiya na ce passport office wa an kwashe an jan ba immigration office an kai shi an kai kesin immigration su su investigate kaga irin wanga abu yana damun mu honorable kamin gafara ni danka ne uncle na ni alhaji iddar kuma shi mijin lalla sistan ka ire-iren mu haka nan mu gidan larabawa kuma shi ne muna nan da yawa dana ya je a passport dan ciki na in ka ganshi bature ne flat da ja na interview shi na zo bayan shi ina english wani english doesn't sound like ghanaian So you're not, you're, you don't even look like, like Ghanaian. Here come on, we learned it from, I, I learned the English from your, from your, from your president. She said, who is your father? She said, he's sitting behind me. They're Ghani. I said, who are Ghani? They said, who are, who are we interviewing? Who you Ghani? I speak five Ghanaian language. How, how many language do you speak? She na zo ne. They said, konyin ba fi passport ɗanya, ya fi halin waya. Da suka gan kamar na, na atakin su na, shi suka passport shi da wuri wuce. Kaga irin wayannan mutane na nan da yawa in ba su defend council in to defend council. ka gani sha zuwa hana su alhali rakin su ne a basu passport sai sa wannan abu don Allah a duba muna irin wannan magana mun gode your excellency coordinator sarakai komin gafara sunana haruna maiga ni political activist ne cikin zango maganganu da ake fadi nan ga duka mu da muke cikin nan hall ga kowa ya san problem da akwai kowa ba sabon abu bane kila voice of america ya ba mu platform muna muna korowa saboda su yi program su but after the program what mun press conference about a month ago me ya faru bayan wannan problems zango ya fi ababen da ake faɗi nan ga is a serious problem in ba mun tashi mun san kan da za mu yi mu aji personal interest mu aside it doesn't matter ko mun kawo cnn ko mun kawo bbc still the problem will persist coordinator is helpless me zai yi amma mu sani kwamin kuma ya faɗi wani magana When seek ye first the political kingdom and all other things shall be added unto it. The more akafara to independence, muduka. Inamuki, seeking political, you know, stake in Ghana. MPP, NDC. Ana use zango na kare ajesu. Ni na ban impersonalize in ama na Amma wenda cikin wayanda muka yi hidima cikin MPP sosai da ababai. ban so in koro maganganu amma the end of the day me ya faru haka nan muna da yan waye haka nan na cikin NDC kan da ababai ke faruwa mu sani kamar sarakanmu wasu kungiyoyin sarakai da muka sani they are too close to power and, and too interested in their, in, in their interest with abin da za su samu cikin wannan relationship saboda shi mun san ababe da ke happen cikin zango ababai da muka san in ba mun tashi mun nemi yancin kanmu bayan yancin independence da muka samu cikin Ghana ba da maganganun ga zai kai mu shi mun tashi mun saya Salamu alaikum gaida honorable da dukan sarakunan da ke nan. Ina ji maganin da aka duka haka nan ne, especially ma in za ka magana sai ya kama people are getting emotional saboda yana da takaici yana da damun zuciya. ni experience na ni ni ma na jin renew passport na ba first time ba ya expire na jin renew wallahi ya take na 3 days first day aka tambaye ni tribe na na ce ni bahaushe ne suna na ina kafe ni accra na ce suka tambaye maganganu da dama karshe wayan kawo futa a yadda mana to sai ban dai gaddama da su ba sai na koma da second day wayan kawo gana card na kuma koma to wannan rana gaddama dai zai yawa on the third day ni da su wallahi first day ma na hakura ne sosai saboda wata kila due process bari dai in follow amma on the third day sai na kama walakanci ake min shi na national security da abin ga passport form na ne ya markwada ni walakanci iri iri da kyar kadda magada magada on the third day tukuna na samu kaina aka min passport na ce masa na fito fadama gidan imam abbas still wannan bai bari yarin lent ba na ce masa kuma kakana shi kakana ta wurin uba alhaji umar karki kowa ya san shi ina ji ghana ghana bata samu 70 years ba amma wasu kakanninmu sun mutu ina ji ya fi kakana mutu 1933 to wannan an ce mai bako dan shi ko kai an ce mai bako honorable ko kai na ji ba spain ka irin wanga abu ba sau da ji eh, before a contest 2020 election mun ji abin da ya same ka problem ne ba wai ba kai kokari ba ka kokarta abin da ya kamata kai kayi amma wai kai dan zango ne isa ba kowa kowa Allah Allah dai gyara mana salamu alaikum kyamun da ake national identification card sarki yakin fulani na greater accra habib dambaki ibrahim ya garanti na sarki da kanshi na fulani greater accra duk alhaji masauda bas dambaki ya garanti na da ya zo yake filmin form ya tambaye ni na na fito shi na ce mai ni ba fulatani na ma na fito great accra shi ya shuru shi ma na tambaye shi shi ina ya fito wai shi bagwanje ne na tambaye shi na accra haife shi accra shi ce a ya na ce ba don aikin ba ka tambaye ni ni na na fito to an ba ka sani ba kuma barin fari ma mamman tumbuktu ina kaule tun ba daki kuma muke da kaule wanga abu yana faruwa in ba ka express kanka shi na tambaye shi abin da yake tambaya na yana cikin fomu shi ce wai shi o oh, tsakani ni da shi shi na ce mai to ina so ya tambaye ni abin da ke cikin fomu, kar ya tambaye ni abin da ke tsakani ni da shi in dai ya tambaye ni abin da ba shi cikin fomu ya bari ni na film kaina don Allah muna ba da hankuri yanda da wanga buwa a nan za mu dasa aya a yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu dora A madadin jagoran shirin daga Ghana, Muktar Ridwan Abbas, da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.